اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau huɗu ga watan daya watan alif muharram hijiran annabi dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu allah ta'ala muke roƙon ne mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna cikin eh, yan amalin qulubi dai awwalan eh, topic din ko mataki yadda ibawa babin ya ma ma ba za a so da wanda wannan shine ɗabi'ar ba eh, wato yana ba da ce Allah ne mana kaza ya ma za ya ma za a ce ba za a so Allah ba ma'ana kaga in kare ai dole ma mutum ya so Allah har dai kafan Allah to labudda ka so Allah kaifa la yuhibbu man hadha ya dinga kididdiga ya dinga lissafi sai karatu ne mana daidai da minhajul qasidina ko mukhtasar minhajul qasidina wajen maganan sababu hanyoyi da mutum zai biya so Allah ko ya ba mu hanya wajen guda uku mutum na son kaza na son kaza na son kaza babu kuma wanda zai bashi wannan abu sai Allah ya ci gaba da bayani aka. ya ɗauko na biyu ainihin mai kyautatawa Wani gina uku ne ko muhassin ko kuma mutum na son wanda duk i kyautata masa mutum na son wanda i kyautata masa ka duba Allah ko shi masa kaza shi masa kaza ya ma ba za a so Allah ba to sannan kuma kullum a duniya a ɗabi'a ma a al'ada ana son duk wani mai kyautatawa ko ka san shi ko baka san shi ba ko yayi maka ko bai maka ba in ga ji labarin mai kyautatawa zaka ji kana san shi to yaya ma za a ba za a so Allah ba wannan kai mai kyautatawa ta taba a wancan na min hajjul kafir to nan kuma bakan dam ya ce an yi abubuwan da haddasu kuma sai dai wanda ya tsaya ya haddasa. za a ɗora za mu tashi shafi ɗari uku da tamanin da ɗaya fa'idan irin wannan tattaro maganganun malamai ɗaya suke inda za mu tashi fa'a'arafuhun billahi a shadduhun hubban lahu an gaurin. mafi sanin Allah wanda ainihin mafi sanin Allah shi ne ya fi tsananin uh, son Allah a arafuhun billa a arafun nasu kenan billahi ko ainihin mafi sanayyan mutuwan mutumin da ifi sani Allah a shaddahun shi ya fi dukkan mutane hubban lahu saboda ba yadda za a yi aika so wanda baka san shi ba baka san ayyukansa ba ba ka san siffofinsa ba ba ka san halayensa ba ba ka san ainihin zafinsa ba to da wani hanya za ka so shi suna kawai haza la fi wali haza saboda wanda ne lamarin yawa yi gari kanat rusuluhu a azamun nasi hubban lahu manzonin Allah suka kasance suka fi dukkan mutane son Allah wana ba ta haka yake wal min bainihim a'azamuhum hubban sannan khalilani soyayyun nan guda biyu zabaku cikin annaba a tsakanin annabawa su ne suka fi dukkan annabawa son Allah wato annabi Ibrahimu da annabi Muhammadu kenan daidai abun nan daidai abun saboda wannan za a gano wa araful ummati bihim ashadduhum lahu hubban mafificin al'umma sanin Allah ainihin eh, sanin Allah an araful ummati mafificin al'umma ainihin bihi da son da sanin Allah a ashadduhum shi ya fi tsananin hubban lahu to nan me za a fahimta abubuwan da za a fahimta da yawa sai na farko dai babba daga cikin manya-manya ya kamata mutum yi san Allah a ɗaura ɗamara a yanke ba da lokacin da mutum zai tsaya ya san Allah ba laifi ne ba ce waito wanne littafi zan karanta in son Allah nan ne tukuna ai kowanne ɓangare ne zai bani sanin Allah littafan tauhidi wannan dinnan wanda ka sani duk lokacin da ka karanta littafin tauhidi ka gama idan ka sake zuciya ta zai gana bukatar sake shi su fatahul majidu din da abin da ya shafi aqidatul wasatiyya da abin da ya shafi aqidatul tahawiyya idan suka tsakko suna bayani kuma da irin wa'annan littattafai irin su noniya irin su igafa irin su wa'annan littattafan ibn kimiyya, in ka karanta a kullum in ka karanta har ka fahimci me yake dole jikinka zai yi sanyi za ka daɗa sallamawa da dubi ɗariƙul hijira kai ne din to haka da wa'annan littattafai su zasu su ƙara wa mutum sanin Allah to daga nan in aka rabbata sai ka ga mutum zai fi son Allah wali hada saboda wannan kanal munkiruna li lihubbihi min ajhalil halke biki, eh, saboda wannan ne ya zama maƙiya ga son Allah suka kasance min ajalil halke biki. mafificin jahilcin mutane da Allah akwai wanda ba sa son Allah ba sa so kai musu maganan Allah hatta idan ana karanta littafin Allah sautin firgita su yake sai dai ya ji dole a ƙarshe kaga ya fara basti, ya fara menene to bai san menene ake ciki ba yaya da za a dinga Kwankwanke masa abin da ke ciki da yaransa yi masa bayanin abin da ke ciki zai ji shi dumu-dumu na laifuka zai tsinci kansa wajen ɗa'a ga Allah yana baya to kuma muskilan fajiri bai san a faɗi na ƙafafa idan ya zan martaba imanin ka ta kai kana son ka san kurakuran ka don ka gyara ka yi imani kana da kurakuran martaba ce ta imani tun da ranka ce ta fara hawa martabar allawama ita ɗinta na farko na yadda aka halitta ta al'amara bisau muguwa ce jahila ce malalaciya ce rai ba ta fatan alheri gare ka ga wani ma a dake ta sanan a dake ta sanan a nuna mata ubangijinta ta can har ta gano jahila ce daga nan sai ta koma lawama to daga nan har za a hau matakin da za a iya hawa fa innahum susuwa munkirai ko nan ko da za ka dinga rawa saboda rubutun in yi kalmar ibn kai kowace tana da ma'ana yace wali hadha kana al munkiruna masu qiyya li hubbillahi ko min ajhalil halki, suna daga cikin mafi jahilcin halitta da Allah fa innahum su dinnan munkiruna li haqiqati إلهيته ولخلة الخليلين سوى إن مكيا الله مكيا صن الله سنة ما سكى من حقيقة يمس داعا شنو حقيقة اللي حقيقة إلهيته حقيقة يمس داعا ولخلة khalilai ne haka son khalilan nan guda biyu annabi muhammadu da annabi ibrahimu suna ƙinsu wali fitratin lahillati fatarallahu a ibadahu alaiha suna ƙyaman ɗabi'ar Allah halittawan Allah nan da ya halicci ainihin bayansa a kanta fitirar aika ga canza ta suke su duniyantar da ita su dulmuyar da ita don haka masu ƙin eh, ainihin sanin Allah ko son Allah masu ƙin son Allah kenan majiya Allah jahilai ne na ɗaya kenan na biyu masu ƙyaman ga haƙiƙanin ɗa'a ga Allah ne ainihin eh, hakanan eh, son wa'annan halilai guda biyu da suka kawo ɗa'a sannan suna masu ƙin fitra tunda duk wanda ba a canza masa tunaninsa ba an halice shi ne akan son Allah fitrat Allah allati fatara an-nas alaiha Kullum mauludin yuladu ala fitara. in ka in ka da ko yuladu ala fitrat al-islam ala al Daniki, illa abawahu an yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yughayyiranihi ila ma kana ya abudu ya لفطرة الله التي فطر فطر الله على عباده عليها wato su annabawa ma gaba ɗaya aiko su ne aka yi don su tsare halittan Allah Allah ya halitta halittunsa kaf hunafa shaidan ne zai janye su ya firge wannan ya jagula wancan ya karkatar da wannan tunda yana son sai ya yi alkawali sai ya halaka su to idan shaitan ya jagula abubuwa ya ɓata bayi sai a turo manzo ya dawo da su asali aka samu manzo ya mutu aka samu dogon lokaci wai sai a fake turo wani manzo haka aka dinga yin duniya aka dinga duniya ha aka fara aiko manzannin to da littafi in manzon ya mutu ga littafi haka aka horar da annabi musa aka horar da annabi isa akan haka a ƙarshe duniya ta zo ƙarshe sai aka turo manzon ƙarshe littafin ƙarshe wanda shi wannan littafi ba a wuce salihun likulli zamanin wa makani daidai ike ya dace da dukkan kowanne zamani duk ci gaban duniya da za a yi za a gabata kai alkurani ba duk da ni inda ikai da ci gaba na fafaha da kuɗi da menene sai kaga ƙura'ani ya tsara musu yadda za su zai sau da ka manzon ya zama manzon ƙarshe da haka nan annabi muhammadu ma ya zo ne don ya kare fitara ba ka ga ai zuwa ida la'ilaha illallahu la'ilaha ya zo ne da izalatul kufuri wa iqamatil islami eh, kawar da shi, kawar da al'adun wanda aka ƙara shaidan ya kawo a kafa musulunci ya ci gaba tafiya yadda yake don haka nan abin da zo wale fitar tilahi lati fatarar lahu a ibadahu alaiha walau raja'u ila qulubihim lawajadu hubbahu su suwaye munkiran ku da za su koma zukatansu wa raja'u ila qulubihim su koma halittan yadda zuciya zukatansu suke lawajadu da sun samu hubbahu fiha baka ga ba da aka ciyo sama a baki bai yadda da Allah ba amma a zuciyarsa ta da kai Allah hmm? dubi fir'auna dubi fir'auna shine dai daga cikin manyan kasurguman arnan da suka ce ba fa Allah nan shi kansa Allah ce ce ya karyata ayoyi ne wasai kada ta an hau zukatansu sun rayukansu sun yadda akwai wannan abu amma iya shege bata wata shawon shi bai sani ba ma alamta lakum min ilahin ghaibi amma da zai koma ya dubi kansa shi kadai ya tsaya yi nazari zai ga gaskiya ne wa wajadu ku dubi kisar da aka wa duk da dai kisar da ifiya ce da ifiya ce a tun da isra'iliyanci ne lokacin da aka jefa annabi ibrahim a wuta an haɗa wuta sun yi kaidi aka jefa annabi ibrahim a wannan katon katanga da aka aka cika aka wurga shi a ciki shi aka ce eh, duk da eh, rauna ne maganan shi sarkin na marudu yana kan bene sai ya tsinkaye tsakiyar wutar nan ga annabi ibrahim zaune ga mala'ikan laima na kawar masa da damuwa kasan a wurga ka cikin wuri ba komai babu da in ba wanda isa ba da tarihi ba hannan zai ga mala'ika wannan yana kusa da shi yana ce masa yana ta dan masa magana kamar yana ba shi haƙuri wannan kada ka damu ga menene igiyoyi a sun ƙone shi yana zaune kan kujera shi ne lamaru da yake ta kai ibrahimu kamore Allah da in kamore labarin da ana tumta labarin amma da daɗi yi sai ta kai ibrahimu kayan sa'an Allah Sallai Allah da naka Allah so da haka nan sai ce to yanzu na sake kamar je kai ta bautan Allahnka shi Allah bari in ba shi raƙumi nawa dubu ah? dubu hudu da ko ba sai ɗari ba dubu hudu yi ce to ya ba wa allan ibrahimu dubu hudu raƙuma dubu hudu ya masa kyauta lallai allah ya kai allah kaga kafircinsa ayyashe ne wa wajadu amma wannan magana ka ko dora ta kai ba ta cikin wannan littafin dama na ce muku hikaya ce wacce take mai rauni tunda a isra'ilanci can a littattafan isra'iliyanci aka ɗauko shi wa wajadu mu'taqadahum ainihin da sun samu ƙudurinsu yukazzibu fitarahum abinda suka yi imani da shi da gumaka ko wasu waliyan ƙarya da sun samu tunaninsu ya ƙaryata ainihin eh, wannan aƙida nasu ya ƙaryata fiɗirar da take cikin su. kai gaba ɗaya wa innama bu'ithatir rusulu an fa aiko manzanni ne bi takmili hadhihi al-fitra ay fitra hubbullahi wannan son Allah fitra ce wanda Allah ya halicci mutane akan ta to saboda kanan manzanni sun zo su kakkabe kura su goge duk wani duhu duhu da ya auko su cikata wannan fikira ta son Allah wai adata ma fasada minha mayar da abubuwan da suka lalace daga fikira ilal halafin ula zuwa matsayi na farko allati futirat alaiha wanda aka halitta ta yi. sau da kanan kullum wanda ya shigo shi ake kora shirka ita ce ba kuwa amma tauhidi shine asali wai amma ka ga wato kai ya eh, wato halayyar dan adam musamman halin kabilan mu ka ɗakko mutum ko ya zo ya raba a kusa da kai gobe kore ka in eh, sai kore ka ka fara daga ɗan ƙarami malami za ka ɗakko a islamiyya kana da makaranta ka ɗakko malami hmm, sai ka ga ya gana da baban wannan yaran ya gana da baban wancan yarinyar me nan ban wannan mai lamban wancan je gidan wannan alhaji je gidan wannan alhaji idan yan kwamiti ne suka baka islamiyyan ya ga wannan ya ga wannan karshe sai ka ga ana shirye-shiryen za a kore ka da aikata aikacin ka kai gaskiya kana kaza kana kaza yanzu nan sai a kore ka kai ka ɗauko shi alaƙar da nake son alaƙanta shi da wannan shirka zuwa kai ta raƙo sai gashi ta zama asali tauhidin ya koma bako idan ana karatun tauhidi a anguwa me yan anguwa suke cewa wani sabon karatu wata sabuwar aƙida sabuwar aƙida sai aka zo da ita kaza ma babu kyau kaza ma babu kyau he wannan ai sabuwar aƙida ne wannan littattafan karanta karanta da ake dinnan sa haba jama'a wancan shirkan shi tace sabuwa amma tauhidin shi ne asali shi aka halicci mutane da shi shedan ya zo ya kawar da a jalatu kuma shayatinu shedan ya fitar da su da kamar tauhidi ya surka abin da ya surka sai ga shirkan tana nema ta zama asali da haka da an zauna ana karanta littattafan tauhidi kaza babu kyau kaza babu kyau kaza babu kyau ai kaza shirka ne wanda yayi kaza ya aikata kafirci wanda ya sa kaza ana zage zage ana zaune lafiya ma'ana ana cikin shirka yanzu kaga an kawo tauhidi ai shirka ce asali sam shirka ba kuwa ce illa ta yi kaka gida juyin mulki ta yi yau ita ce da gidan tauhidi an mashe shi gefe ya zambin lahi don haka labudda ne matasa asali ya koma asali aikin da da ba su kai kenan suka fitar da shirkan wasu suka ci nasara wasu suka yi abin da suka yi wasu aka yi aran gama duk inda ka ji an yi fada tsakanin annabi da mutanen gari akan shirka ne kan tauhidi aka yi fada inda mutane annabawa zuwa suke to jama'a in lokacin sallah ya kamata mu bautata wa Allah mu yi sallah guda biyar za a karba ya kamata an samu kuɗi mu tafi mu je aikin hajji mu zaga ɗakin kaba ainihin mu ci abinci Za yi lalle wannan kawai ai sunna ne idan an yi aure a yanka rago ai walima sai ka ga fikihu na tasowa to ragon nan gasa shi kamata a yi ko ya halatta a dafa shi ko ya ya kaza a nemo yadda annabi yake cikin na lillahi wa inna kuna faɗa kan abinci asali ko abin da ke magana a koma abotawa Allah shi kare <clears throat> abin da za a yi aiki don neman yadda Allah shine asali wa innama da'aw ila al-qiyam bi huquqiha annabawa sunni tayne wajen kiran ba da haƙoƙinta wa mura'atiha li Allah tafsuda don kada ita wannan fitra ta lalace wa tantaqila amma khuliqa lahu to wannan ai sakin layi ba matsala a cikin sa billahi ya kace bi a cire fikihun kuma an fahimta kullum tauhidi shine asali fitara ita ce fitara nan ita tauhidi fitara Allah lati fatara Allah ibadahu alaiha Wahalil halil awamir wan nawahi illa khadamun wa tawabi'un wa mukammilatun wa musliha wa mus wa muslihatun li hadhihi al umarnoni da hane-hane da ake da su ba su kasance wani abu ba illa kadamun masu hidima ne wata wabi'un suna bi baya ne wa mukammil cikatawa suke wa muslihatun gyare-gyare ne da hadhihi fitara nan ka ga alaman tambaya idan misalin aka ce idan doka aka hada ta da alaman tambaya ta fi karfi hal inna sa korewa Umar noni da hane-hane ba su kasance ba illa kadam duk inda ka samu istihami ainihin istisna zo baya wannan istihamin korewa ne man dallazi ya shafa hu? illa bi izinihi ya zaka matsara wane ne wanda zai ce to a wurin sa sai da izininsa na ka ce maganin baka mije ba ya za a ce babu wani wanda zai yi ceto a wurin Allah sai da izinin Allah sannan ga to wannan ma haka ainihin umarnoni a yi sallah a yi azumi a yi kaza a yi kaza hane-hane barin shan giya barin gwake-wake barin kaza wannan ba su kasance komai ba illa hadamun hidima suke akan wannan fitarar wata tawabi'un sun biyo baya ne wa mukammilatun masu cikata fitira ne wa muslihatun masu gyara wannan fitira ne li hadhihi al-fitra ai eh, al-kalam wato a takaice dai wannan fitira ita ake so a tsare fitiran nan ita ce musulunci musulunci duk wani ɗa da aka haifa a haife shi ne akan musulunci sannan annaba wannan kaf musulunci suka yi adamu annabi adamu musulunci yayi annabi nuhu musulunci yayi annabi ibrahimu musulunci yayi annabi isa musulunci yayi annabi musa musulunci yayi wa uba annabi muhammad duka musulunci suka yi dukkan wani mai an haife shi akan ainihin fitara ta musulunci yaye ne ke haifar da abin da suke haifarwa nan muka kara famu aka kara mana ilimi cewar dukan annabawa da aka aiko an aiko su ne su tabbatar da fitara to ai magada annabawa ma haka eh malamai ko da babu malaman din wa'annan masu dan atakan nan to dole aikin ku mayar da mutane kan addinin musulunci kawar da duk wani abun da ba musulunci ba ya zama wannan shine hamminka shine manufanka tabbatar da ɗora mutane tarbiyyantar da mutane akan addinin musulunci ciccire kawar da ainihin me za a ce ne kore share duk wani abun da ba Allah ne yake aiki ba wanda Allah ba ya sauka wannan shine aikin da annaba su kai kuma yin haka din nan gyara fitara ne gyara fitara ne umarni na tsayar da ita na haɓaka ta na menene hani na dakushe ta sai ka cire hani wato wannan sai ga yana nema kama da noma ka shuka ainihin yar masararka in ka je noma duk wata ciyawa ya ka cire ta duk wata masara kuma sai ka miƙar da ita sai ka tara masa kafa ka ɗabi ke kafa kaga kana kafa fitara kana kawar da duk wata bidiyar to haka duniya take gaba daya aikin annabawa ne su kawar da ainihin duk wata bid'a duk wani abin da yake ba Allah ne yake ba wannan shine aikin su sannan kafa abin da Allah yake da amashi shi saita shi miƙar da shi haɓaka shi ya haɗa shi kuma kiran mutane zuwa ga kansa wannan shine aikin magada annabawa a yau mai hadari ma shi ne ce malaman sunna alladina a ala ta'atillahi wa ba min ishe shaytan me wannan aikin malaman sunna gyara fitara tsare fitara kawar mata da nawabitu in ji wani yaren ainihin da da'a ma fitaran din a share a haɓaka a ɗaukaka ta kuma a yaɗa ta na son karatu a fili yake aiki ne kuma ya rage wa wahal khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala khalqahu illa li ibadatihi allati hiya ghayatu mahabbatihi wa dhulli lahu aka ga irin bayani go ai Allah ta'ala bai halicci halitta ba bai halicci wannan halitta ta shi ba illa li ibadatihi sai saboda ta masa in ka kosa saboda yi masa ɗa'a duk da da bautatawa da ƙa'a larabci ne ku mai hausan shi ai ma ya zama hausa amma dai faɗi biyayya sau da kanan Allah bai halicci halittarsa ba sai don su yi biyayya a gare shi kun san ku akwai aiki ko ta bakin magana zama ke akwai matsala kuwa don dai ba a biyayya nan ga Allah in an bi shi a wannan abun an saba masa a wasu abubuwa amma mu ba a halice mu ba sai don mu ne halittar sai don mu yi biyayya ga Allah alati hiya gayatu mahabbatihi shi biyayya ga Allah shine kololuwan son Allah والذل lahu da كان da kai كي lahu da دا da kai دا كي دريشي هذا هي العبادة وهذا هي shi maka ga wannan na uku kenan za a ce wahala hayya al'insano illala ai Allah bai shirya ɗan adam ba kaifa yi uku a bashi lafiya a masa ido a ba shi kunne a ba shi uwan uba kwakwalwa a ba shi hankali a ciki a ba shi lafiya a yi masa wadata da abin da lafiya Da lafiya da abin da lafiya za ta ce Allah bai yi wa mutum wannan ba illa laha sai don saboda ba su tawa Allah sai saboda don a yi ɗa'a ga Allah Aa a sai don a yi biyayya ga Allah Eh, ku rabba yanzu ku duba yan ƙauye da zara aka ce amfanin gona ya yi kyau maimakon mai ta'a ga Allah ku biyayya ga Allah gyara masallatai da dukiyan gyara taimakawa wanda bayar da tarbiyya sai ka ga a ainihin an koma sai bukukuwa sai maganan aure na'am ba haram ba ne ba aure sai bukukuwa kabilar shaɗi sai shaɗi kabilar ainihin fulani kanawa sai kwakwa e kalankuwa kalankuwa sai kalankuwa ba kano ya samu kudi gina amfanin gona ya yi kyau mahauta sai dambe su kuma a hatsa dinga dukan juna daga don allah wancan su ebi juna suna dukan juna wancan su dunkule hannu su dinga dukan juna ana dariya ana ba da kuɗi badalan ku fitar jihadi hmm? badalan jihadi ka duba shi ɗan ya canza maimakon ka fita ka nuna bijinta a wurin jihadi a kare addinin Allah a kare ka za a a dai ka zo ka za a yi ma duka a yi ma duka wawa yana baka kuɗi maroka na karɓar kuɗi wancan wance dunkule hannu yana duka duka ainihin a tsara kuɗi maroka suna samun kuɗi wancan akwai masu shanki kima ko hmm? eh shi ne ya yi daidai da wannan to in muna faɗin sai ne ka aka fa sai ka gani iman da Allah ya ba mu sai sabawa yan binni in ka samu kuɗi sai ne sai fati Ga ga ai masifan yan binni ne aka wa gari dan binni ya samu kuɗi an yi aiki an tara kuɗi sai fati fatin nan zuwa ike iri-iri hatta baturen kansa ne fatin an tsallake shi do akwai ranar kaba akwai ranar akwai fulani dai ko dai fulani ne ban san waye farko ba ko yi min haƙuri ban san mai tarkibin ba eh? yawwa na yi daidai kenan sai fulani dai wannan fulani dai din fasikanci suke zo su ne yadda abin da suke so amma akwai kanawa dai makila eh ne kauyawa dai su ma haka haɗan bin ya samu kuɗi kenan <laughs> gagon bin ya ɗauki albashi gwamnati ta ƙara albashi ta kara kaza saboda haka nan dottawa an suka yi wa yara aure kasa ya ba su kuɗi kuje kai kaza hatta akwai ma wata rana musamman ba bolon menene ranar soyayya akwai min haƙuri da da yaren banya hmm? ba to hada larabawa dai to kaga kafircin iri-iri ka duba ka ga yadda shaɗan ya mana badalan maganan mai iksirin da wannan maganan ɗin a ce maka idan ka samu dukiya ka bautata wa Allah da ita ka bi Allah da ita ka koma ka gode wa Allah da ita ka sarrafa ta da ita sai abin ya yi akasi ku duba yadda shaɗan ya mana duk wannan masu fulani dai din da ƙauyawa dai din nan da volunteer dai din nan da ce dai din nan da children waye da workers din da wa menene na kafa da wane ne da wane ne ina jin har da ranar mahaukata na duniya mago a ranar sai a shiga mahaukata da ranar bacci to me yake faɗi ya ke nan za a ce wai me yake faɗin ta da turanci ko namu ne muka kirkira shi ma a huta da ranar karuwai na duniya ba su ce ranar mata ba hutu ake bayarwa ka don Allah ku ga yadda ke tsaye wasa da mu. wannan abun saboda saboda ba a ma san shi ba hatta idan ana magana ba a jin haushi idan ana lissafin wannan maganan dariya ake kasan ku karatu bai ba in kaga ana karatu ana dariya hatta faɗin irin waɗannan da yadda ke ɗan imana mu tsofaffi da yadda iwa ƴaƴanmu da yadda aka yi wa matanmu abun bai bakanta mana rai dariya ma ake amfani ranar soyayya da tsoho za ka ga ya fama ƴaƴansa to kai ba wanda kake soyayya da shi soko sai ba shi da wanda shi ke soyayya da shi haka nan za ku zauna yau fa rana ce ta soyayya rana ce ta zina ta duniya kai ma je ka nema ka yi ga kuɗi wanda ɗinki kake so a ma irin shi malam abun na fa'a ba fa'a nesa da mu yake ba a cikin mu yake shaɗan ya shigo ciki bayan mu da wannan irin wannan karatun to yanzu banda wannan ina hanya ko da yar karama mafita malam babu wata hanya ta mafita sai da karantarwa sai haƙuri akan wannan karantarwa har gobe 'ya'yan musulmai suna son adili illa iyakace ba su da mai wajen su iyaye ku yi abin da kuke iyawa ya mai yake da suna malamai aiki a fi girma a kan ya ya'yan islamiyya abinda aka ce ku je ku koya wa ya'yan mufa islamiyya ba ku koya musu gaka ba kadai ba nuna musu koya musu girman kai ba a ba shi kwali a haukata shi wannan kwalaye duka ba za ka je lahira da kwali ba mala'ika mai tambaya munkar nakiru ba zai ce maka ba ma shahada suka ma mu'ahalatuka ko kuma ka je lahira a ce maka ina filinka ina filinka sai bai kuma ka tambayi samuna na kai a fasara ma filin ba a baki na ba ban san shi ba amma dai na san duk wanda ya kasu shi yanzu fili sai abdulaziz ko shi na filinka mala'ika bai tambayan ka filinka na yi nazari na yi firamare na yi sakandare ga takardun na yi menene na yi menene na yi menene akwai wata hikaya da ake watsawa na manta hakikaninta wai wani yaro ne aka ce ɗan ƙarami ya yi sakandare ya yi firamare bai tukuna ko kada yi karatun wancan ya faru daga muktasar ya ƙare a kawa'idi ya yi firamare duk da iya ramawa ji kai maka abin da kace na haifu ya yi firamare ya yi sakandare ya yi kaza ya yi digirinsa da ɗaya yaro ƙarami yanzu zai je digirinsa na biyu ke to baba gashi baka koya min addini ba kuma gashi zan mutu baba ka ce ni kai da Allah ka kashe kuɗi a kai na yanzu na haɗa daga don ga kwali na na nursery ga na firamare ga na eh, sakandare ga na digiri na ɗaya gashi ban san Allah ba zan mutu baba in ka ce yanzu na baka da Allah kuma wannan maganan maimakon in a cafke ta a watsa ta a watsa ta a dinga maimaita ta a rubuta ta da korayen rubutu a rubuta ta da bakake a rubuta ta da fara-farare a rubuta ta ƙanana-ƙanana a rubuta ta manya-manya a sa ta a labari kaza a sa ta a muskila kaza a sa ta a menene kaza a dauka a sa ta a cikin babin tarbiyya hmm? babin tarbiyya nan ba abun da yake yanzu karantarwa karantarwa Allah ji kan bakar gumi duk lokacin da muka zo kan ilimi sai mu maka du'a'i abin da ke ta karatu wannan muskiloli duka karatu ne maganin su mu zauna mu yi mitin mu zauna mu yi kaza a yi mitin amma ban ana karatu duk karatu za mu warware kayan abu da za mu yi mitin a cikin karatu. illa a taro taron aiki taron zartarwa lamarin kama kila ne ai kamar ne yadda mai magana ya ce kada hayya okale amrin laufa ta talahu farba abinastika an far'a ma alhamali. ya yaro za a ce yaro ko ya kai bawan Allah hayya ukali amin sun shirya ka don wani abu sun shirya ka sun kashe maka kuɗi akan ainihin ga wani al'amari laufat in lahu da ka faɗa ka gare shi farba bi nafsika ka tausaya wa kanka an tar'a alhamali ka zauna tare da yan sakaci ai wannan aka fara buga misali misali ka danka a makarantar islamiyya kana zuwa da shi masallaci ka horar da shi ka yi masa kaza ka yi masa kaza ka yi masa kaza sai ka san da shi yana abotaka da yan gari ba ku ji ba ya yi daidai haka kai fa ka duba an kashe kuɗi an haddatar da kai alkur'ani an kashe kuɗi a kanka ka iya larabci ka iya karatun addini an koya maka tarbiyya an koya maka azumi an koya maka sallah an koya maka son annabi an nuna maka wannan addini sai mun taimake shi an nuna maka kaza can sai a wani gari abokinka mutumin gari ne kaga ka ci amana ko karatun da ka yi ba ka abun nan ba shine ce ainihin farba bi nafsika ka tausaya wa kanka an tar'ama alhamali ka rayu ka yi abotaka tare da zaune gari banza yanzu kudin da ubanka ya kashe su tafi a banza ko a ce kudin da ubanki ya kashe sun tafi a banza suna jin sai na dinga yin irin wa'annan kalmomin ko hankalin jama'a ya dawo jikinsu shi ban nan fa ina son kuɗin wani lokaci ba shi da shi ya ya biya idan bai biya ba a yi kasa kasa ga shi a zazzage shi shi ma irama in ya iya ramawa a yi menene do a kanka kai kuma zo ba biyan bukata za a waye gane kana da alaran ma ya kai biyar a gida amma da daddare ba ka jin tsaye yana kyamun lele ko a ƙarshe ma sai dai a ce yanzu ba mun yi karatu mun yi na ɗaya mun yi mumta ina waya sai bana waya yanzu in haddasar da ku ƙwararri kuma sai muku waya ban ci ba ban sha ba ban yi menene ba dubu goma dubu ashirin a kam sannan a dama wadda da na tara su a shekara goma da kawai kuna hada yanzu ya ishe nin hau mota mai tsada mai lafiya ni ma ko banza na sayo ainihin wannan gwanjan giredi in dinga hawa to gashi ba amfani ai da tara kuɗi na wani ne wani sayo wannan giredin da ke hawa mutum na kallo yake barin wannan ɗin ya je ya biya kuɗi ya bibiya ya wane ne ya kamata ku tausaya wa iyayenku kuma ku ji tsoron Allah ku tausaya wa kawunanku awwalan iyaye sun yi abin da suka yi muskila kanku zai dawo ku tausaya wa kanku ku faranta wa iyayenku rai kullum mutum na son ya ga ɗansa ya fi shi ibada duk malami yana son ya ga ɗalibinsa ya fi shi ilimi ya fi shi fahimta saboda kuma kusan fahimta ba zagi ne fahimta ba eh, idan ka fahimta ka zo kana zagin malamin ka ne fahimta yau a wannan zamani wanda ya koya ma karatu ka ce masa jahili ka ce masa bai da hankali ka ce masa bai iya ba ka ce masa ba ba ce ne ilimi ba ba haka ilimi yake ba duk mai ilimi yana darajanta samansa kamar shi ma yana kan ya haifi masu darajanta tashi. ba a ce za a goyi bayan sama ko ta yi kuskure ba a'a kuskure ana zare shi ne a hankali ba tare da zagi ba ba tare da cin mutunci ba ba tare da wulaƙanci ba duk fasahar da kake je kana da ita wani gabanka. kuma an an bibiya maka da dan abu da ya ka sani shi wancan ya san abubuwa da yawa don haka ɗalibai musamman ɗalibai mu gaba mu kuma al'ummar musulmai Allah fa ta'ala ya halicce mu ne saboda wani abu kada hayya okali law fatin talahu farba bi nafsika ka tausaya wa kanka an tara ama alhamali kada ka zauna tare da gari zauna gari banga' duk ɗalibin addini bai kamata yi abotaka da mutanen gari ba sai dai in koya masu yake shi aikinsa sai dai ya juyar da ɗan gari ba 'yan gari su juyar da shi ba ba su za su juyar da shi ya koma ainihin tare da su ba shi zai juyo da su su masu dawo a zo a ce wannan gajen ilimin da shi da su to ko da dai ba ku taya ba bari ba shi haka wa hal fil wujudi mahabbatun haqqun ghayra ghayru ah, ghayru ba'ilatin illa mahabbatallahi subhanahu babu a cikin uh, wahal mahabbatun haƙƙun babu wata soyayya ta gaskiya a duniya kaf gaira batila ba ɓatacciya ba illa mahabbatuhu sai son Allah subhanahu shi ne so na gaskiya shi ne ika mata ka mutu a kai ka rayu a kai ka ƙanƙame fa inna kulla mahabbatin duk wata soyayya abautaka muta'alliqatun da gairihi mai alaka da wani fa batilatu za'ilatu bi butulani muta'alliqiha haka gaisa aka ce al-akhilla ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin kawaye gobe kiyama na fara da su ne da gangan abokai gobe kiyama da mata kawaye in ji ba a kan son Allah aka yi ta ba za ta zama adawa wance ke kika ja mu cewar mu tafi masallaci kika ce mu biya wuri kaza muna zaune a cikin masallaci wance ke kika ce mu tashi mu fita mu yi musu hikima mu ga ke kika ce mu haɗu da wani a wuri kaza za a yi adawa za ku yi Allah ya isa wa juna maganganu da yawa ƙur'ani na nuna hatta a cikin wuta idan azaba ta yi azaba ‘yan wuta za su ce ya Allah arinan ladaini ne a zallana ya Allah ka nuna mana wanda suka batar da mu ni wannan abu koya min shi akai kai, ba ubana ya koya min shi ba ba mamata ta koya min shi ba ba malami na ya koya min shi ba mai ban tarbiya mai bani tarbiya abokina ya koya min a ina yake Allah haɗa ni da shi naj'alhuma ta ta alqadamina mu tattaka su a ƙarƙashin ƙafafuwanmu har zan a samu lokaci a cikin gidan wutar ɗin nan a ce wahala sai wahala kaga amma azaba amma azaba an ciyar da kai kaza an ciyar da kai kaza ka tuna abokin kai da ka za ka ce ya Allah nuna shi. nan a fara dukan juna to saboda haka nan maimakon aje ga dukan juna malam tun da ka gane ya kike su babu yadda za a yi ka zama mutumin kirki kana da abokai da yawa abokan banza ba yadda za a yi ba yadda za a yi ki zama baiwa Allah kina da kawaye buki kaza a wance ta aihu gara kaza menene kaza gulma iri iri cin naman mutane kala kala ainihin shirme daban-daban dole mutum ya yaki abokai kada ta kai mutum yana ya laita ni ta kasu ma'ar rasuli sabila ina ma na ɗauki ra'ayin annabi ta ba ce saboda haka nan menene za a ce eh, zan ɗan koma baya kaɗan fa'inna ai kun gan shi fa'inna kulla mahabba mai wayan nan kashewa da aka yi duk wani mai waya kashe ya sa cikin masallaci kai ma in ta kaba sai kuka bayan kasan tana buɗe ka kashe dole in za ka zo tsakin Allah balle ana irin cikin wannan karatun Allah ya san adadin mala'ikun da suke nan cikin masallacin da kowane masallaci saboda fa ka sani idan wayan ka tai kuka duk illahirin wanda ke cikin masallacin nan ya ji haushi kuma gobe kiyama sai an sai an ɗebi ladanka an ba su sai Allah ya tun da Allah sai ya saka masu ƙarshen zunubin da za ka ɗauka a masallaci in ba mai da hankali ba sai ya fi ladan da za ka samu ladanka zai tafi a dinga ɗiban zunuban mutane ana ɗora maka da kanan wannan baiti zai hauka kada hayya uka li amrin law fatinta farba bi nafsika an tar'ama alhamali. fa kulle kulla mahabbatin duk wani so da ka sani muta'alliqatun bi ghairihi wanda ke da alaka da wani Allah fa filaton. wannan so aikin banza ne rufashe ne za'ilatun bi butulani ha. saboda marata ya sai rushe wa amma mahabbatu amma kaga son Allah subhanahu فهو الحق labila ya يزول ita ce gaskiyar da ba za ta gushe ba wala ya batolo ba zai ɓaci ba ya baka wajen rabbika zul jalali wal ikram kama la ya zulu muta'alliquha kaman yadda maratayarta ba zai gushe ba ai ga Allah ba zai gushe ba wala ya yafna haka son Allah yake wa kullu ma siwa Allah batilun kai duk abun da ba Allah ba ba saboda Allah ba wannan abun batsilu ne shirme ne rufashe ne bai da abani. wa mahabbatul batil batilu kaga fan shirme ai shirme ne fa subhanallah kayfa yunkiru al mahabbatul haqq allati la mahabbata ahqqu minha wai ma kai Allah bai iko yaya ma za yunkirul ma mahabbatul za a kyamace son gaskiya ko son Allah soyayya ga Allah allati la mahabbata haqqu minha babu wani soyayya da ita cancanta a idinta wa ya'tarifu bi wujudil mahabbatil batila mutum ya kama soyayya ta ƙarya al mutalashiya mai karewa ya bar soyayya akan Allah ya kama soyayya na duniya mai karewa Allah ji kan mai halari yake wal hubbu wal ghadabu lahu wal bughdu lahu wal rida lahu hmm akal ma dai shi wal hubbu fillah so ayi shi don Allah a so Allah a so kuma don Allah dan haka nan ainihin da yake da suna kaifa yunkirul mahabbatul haqqu allati la mahabbata ahaqqu minha shar'i daga cikin sharuɗan la ilaha illallah wa ya'tarifu mutun yazo ya kama eh, bi wujub eh, me wa ya'tarifu ko bi wujudil mahabbatil batila yayi imani da soyayya ta banza al mutalashiya a bar soyayya akan addini a wai gari ana soyayya akan jam'iyya wai addini bai haɗa ku ba jam'iyya ta haɗa ku ai an taɓe an taɓe dole addini zai haɗa ku za ku yi soyayya ne akan addini wancan wani abu ne ku san yadda za ku yi shi amma a ce soyayya ta jam'iyya ta fi soyayya ta addini wahal تعلقت المحبة بوجود مهدث إلا لكمال إلا لكمال في وجوده بالنسبة إلى غيره وأن مدى أنفك لا هداية وهل تعلق المحبة بوجود مهدث شين سوية باتا رأيوا بوجود دساموا مهدث إلا لكمال سيدون كمالا أبو في وجوده bin nisbati ila ghairihi kai wannan sai an tsaya a nan an gane ya gane mana bayani Misali, duk wanda kaga ana so kowa ana so jam'i kowa da kowa duk wanda kaga yana son kaza to kaza din nan da yake so ya fi sauran ko in ka kwallafa ranka kana so kana son wannan halitta kana son shi ne saboda ina da wani abu wanda kake so a jikinsa haka ne tun da misali a ce maka akwai kila da za a ce maka za a aura maka wajen za ka ce subhanallah Allah kiyaye amma an ce wani eh in an ce wance za ka ce kwarai kwarai kwarai Zai ba laifi sai yar kunya ta gito tsakani to me isa ka zaɓi wannan daga waccan saboda aurenka wannan ɗinan tafi waccan da wasu abubuwa naka wanda ba dole ma wani so ba hancin kake son gani girar kake son gani leɓen kake son gani idon kake son gani maganan kake son gani akwai dai wani abu da wannan wanda kake so ya kowa to kwaye kaga ba dole ma so Allah ba tunda Allah ya fi komai ta kowace fiska ya fi komai a shi kaga in ka kwatanta Allah da komai dole ka fifita Allah a sa ya dan zo bakin hanya eh? ya ma fito mako? ya ma fito fili to haka duk wanda ka ga ina soyayya ta duniya to wanda ike so din nan fi wancan akwai wanda ake son shi don ganganci kawai Eh, ba jikinsa ake so ba shi dan ganganci ne shi kuma wanke yana son dan ganganci kawai da an je wani ne gaya ha shi ya yi masa daidai wahal ta'allaqatil mahabbatu soyayya ma ainihin ba ta ratayuwa bi wujudin muhdathin da saman ne sabo wanda yake halitta ne illa kamalin sai don yana da wasa kammala a wurin mai son nashin fi wujudihi a samuwansa bin nisbati ila gairihi ya fito kaga ai mutum na fifita makaranta akan makaranta to haka kawai ne ya fifita waccan makaranta wa ma ta wajen hawa wa ma ta wajen gaskiya don yaro na son makarantar da ba a takurawa zai zo ranar da ike so zai fashe ran da yake so zai yi menene ɗin sanar da yake so in shekara ta ƙare a ce dukunci sai ce baba a mai ne wannan makaranta tana da kyau eh, ba a karatu ne wani kuma da gaske tsakaninsa da Allah karatun yake so ya auna karatun wancan makaranta da wannan makaranta ke kai kai ke makaranta kaza an fi karatu saboda haka nan mutum ba zai fifita son wani in dangane da wani ba fa sai wanda yake son din nan sai ya fi to in ka kwatanta ko Allah da sauran halittu ai babu magama ba magama to shi ke da wannan misalan kowa ma zai iya bada nasu ne mana wahal ta'allaqatil mahabbatu bi wujudin muhdathin soyayya ba ta rayuwa da samuwa wannan sabon samu wannan farariya illa li kamali sai don wata kammala fi wujudihi bin nisbati ila ghairihi wa hal zalika kamalu illa min athari illahi ai wannan kamalan halittan Allah ne gurbi ne daga gurabun halittan Allah wannan zalikal kamalu wannan kammalan ba ta kasance ba illa min athari sun illahi wani bakin ne wani laifin wani halittan wata magana wani menene din ne kawai ake so allazi na kullu shay'in ashe son duk wanda ake so yana komawa son Allah ne wa halil kamalu kulluhu illa lahu ai babu kammala gaba ɗayan kammala sai domin Allah fa kullu man ahabba shay'an li kamalin ما يدعوه إلى dalilun فهو دليل وعبرة ala محبة الله to ai lamarin ma fa kullu man ahabba shay'an duk wanda iso wani abu daga abubuwa lika mali ma ya da oho saboda kammalan abun da ke fisgarsa ila mahabbati zuwa gafan shi fa huwa dalilun ai kaga wani alama ne wani hujja ne wa ibara ala mahabbatillahi wa annahu aula bi kamalil hubbi shi Allah ya fi tunda dai shi ya halitta abin da ka fi so a duniya ko to ai mahaliccinsa ne ya fi cancanta a so shi mota ce ta burge ka to mahalicin wanda ya halicci mai motan bai fita ba kabila ce ta kai kabila kaza ta ci gaba to ba kabilan za ka so ba ka so wanda ya halitta kabilan wanda ya halitta kabilan a ya fi burgewa kamar misali a ce wani jahilai mutu ya ga wata mota mai tashi da kanta ta kewaya da kanta ta yi caji da kan da ce kai nasara. a'a kakka na nasara tare da ma ba nasara su kai ba wannan jahilai ne kawai ta ce kai na ce kai Allah mahalicin nasara yanzu nasara ke ce wata shekarun baya ba nasara ne ba nan gaba ba nasara ne zai ba duniya juyi juyi ce duk wanda suka tsaya suka dage wata rana sai ka ga akala duniya ta dawano tsayuwa ne Allah ya ce duk mutumin da ya tsaya zai bashi wannan dukkan nakin da yake zagayawa a tsakani a zuga su a haɗa faɗa a tayar da ya mutum ai menene duka don kada a ɗaga ne a kai in suka ga wuta ta kama a wuri kaza sai suka hau mata tattaka me tattaka irin inda awaki suka shekara ɗin ko shanu suka shekara ɗaurarru ba shi ne ta ake samun tattaka ba a zuba ciyawa su ci su ake sauran a zuba wannan kaga wannan abu ya kama da wuta ai ba ta mutuwa da wuri duk da zai na koma ƙauye ba ta mutuwa da wuri to duk inda suka ga faɗa ya kunno tsakanin ƙabila da ƙabila ko tsakanin yanki da yanki tsakanin ɗan binni da ɗan ƙauye suka ga faɗa ya taso sai su kawo tattaka eh su ne masu ka haɗa faɗan asalan ma to suke kuno wutan su za su samu ɗan binni su ce masa ɗan ƙauyen kan yare na ka ainihin yare na ka wawa ne su samu ɗan ƙauyen su ce masa kai ɗan binnin nan ya fara na hankali sai ka yi maganinsa ana fara su kawo tattaka sai ga makamai sai ga harfafai shi kenan to kuna faɗa da makamai ku ba ku gani kuna kashe junanku a garinku ana ta haƙan zinari hmm? kuma ka ga faɗa ma bai taɓa masu haƙan zinari mota ta shiga daji ɗauko itace an kashe direban an kama abun da aka kama an karɓo ta da kyar wannan motan da za ta shiga za ta ɗebo zinari a dajin ba mai taɓa ta. Yanzu sun ga mana wannan kai wannan abu inna hada la shay'un yurad ko kuma anna la nadari asharun urida bi ahli najeriya am aradu bihi rashada kai al wuri ne guda ɗaya. ku ta kashe junanku wannan na neman wannan wannan na neman wannan wannan na so ya kwashe arzikin wannan wancan na so ya kwashe arzikin wannan kuma ga a garin kunna ana ta haƙa wuri ana fita da su da ma jahiliyar za a yi jahiliyar ta hankalin ce to ba za ku haƙa mana zinari ba ba a isa ba sanda zinarinmu ne dole sai a yi wasu karhanci hanci, amma an riga an haɗa ku faɗa shi kenan ba ruwansu me bukatun ku sai aka muku tattaka sai ku ta aikin ku wancan ma a ba mu tattaka sai ai mota aikin ku wannan motan ina za ta je sai za ta je iban ka sako sako sai kun biya kuɗi ko a kashe wannan motan ina za ta sai za mu je ewo zinari ne zinarin bature ta koce shi kai wallahi anna la nadari mu dai ba mu gane kan garin ba eh, mu can hausa mu kai dai aisha ne an yi kudu da kare eh, mu masu cin kare can wurin mu kudu kudu da mu hudu da zo su kama kare wani dan kuka sai mu ce kuka wanda ke ta kai dai aisha ne ana daga an yi kudu da shi ya tafi lahira to saboda kanan wannan shine dole ka wata fa kullu man ahabba shay'an likamali ma ya oho ila mahabbatihi fa huwa dalilun wa ibratun ala mahabbatillahi na wuce wannan wa annahu aula bi kamalil hubbi Allah ne ya fi cancanta aula bi kamalil da cikakken soyayya min kulli shay walakin idza kanat an sigaran idan rayuka kanana ne sai Allah ya karanta idan mutane masu karanta ne rayukansu marasa mutunci ne la'imai ne kanar su ha ala ha an san su ya zama daidai girman ran wa nufusu ke amma nufusul kibar amma rayukan manyan mutane masu karanta a sharifa masu addini ta ta zalla hubbuha sonta zai dore li ajalil ashiya'i wa ashrafiha li ajalli mafi girman abubuwa mafi darajar su alkalamuwa na'am eh shi ne tabbatar hubba za ta ba da sonta li ajallil ashiya'i yaushe za ka ba da mutum ainihin ya ba da sonsa ina da hankali ga jam'iyya ba zai ba da sonsa ga addinin Allah ba su ma kansu suna yin abu mai kama da jihadi a ebo ganyoyi a yi tsare-tsare a yi kashe-kashe jihadi suke saboda wancan wancan ma ma ebo yan daban fa saboda menene ba za mu haɗu ba mu ƙi maƙiyin Allah mu so maƙi masoyin Allah mu so annabawan Allah yaushe za mu ba da jikin mai koma ga mafi lalacin abubuwa ga manyan abubuwa tun daga duniya za mu ga sharafinsa da albarkarsa jama wal maqasud abun da ake nufi duka anan annal abda idza bara kulla kamalin fil wujudi bawa ko baiwa idan ya tsaya yayi nazari kina itibar nazarin fahimta kulla kamalin da wata kammala fil wujudi wajadahu min athari kamalihi sai ya same shi daga gurbin kammalan Allah ne subhanahu wa ta'ala shi yi shi mai kyau duk mai kyau da ka gani duk cikakke da ka gani duk fasahar da ka gani shi ya ta ashe ko dole mutum ya kama Allah ya rabu da wannan wanda aka yi Fahuwa huwa dalun wannan kammalan da ya sa masa kammala hujja ne ala kamali mubdi'ihi a bisa kammalan wanda ya kirkire shi misali a ce baka kaga mota mai kyau baka ce bani isra'ila sai ka ce kai Allah da hikima yake mahalicin bani isra'ila ka ɗauka ma daga ke bani Isra'ila ya yi ta amma manta daga yadda haƙiƙanin abin yake a ɗauka motar nan banu isra'ila suka yi ta ba za ka ce kai banu isra'ila sai dai ka ce kai mahalicin banu isra'ila wanda ma ba ma haka ne ba lamarin ƙarshe motar nan da kake gani an yi ta da kyan sai ka tara baƙi ya yi ta ko wani daga cikin ƙabilun duniya shi ya yi ta su suka taru suka kirkira abinsu nan kwanta sun fi kowa roto sun fi kowa farfaganda sai su juyar da ke su nuna su suka yi saboda haka nan min afali kamali su fa huwa dalon ala kamali mubdihi a takaice dai kada ka ga ko halitta idan ta baka sai ka ce subhanallahi mahalicin wannan halitta mahalik cikin halittan za ka so ba halittan ba shi mahalicin halittan nan idan ka so shi zai iya baka nunkin wancan yana iya baka shi a duniya yana iya baka shi a lahira in ka ga mutum na da farin jini ana mutuwa a kansa to ba shi ne yake da abin ba wanda ya bashi wannan farin jini shi ne abin mamaki wanda isan ya sanya aka faushe me yi wa mutane ba abu da ya musu idan an je an dawo ma mutanen nan ainihin su ne ma suke bashi ba shi ke ba su ba kama anna kulla ilimin kamar yadda zai kasan duk wani ilimi filo joge famin asari ilimi daga gurbin iliminsa ne ya ma faɗi wa ba utitun min al illa qalil da akwai daɗawa alƙur'ani sai a daɗa amma ƙur'ani ne magana nan ake tsayawa wa kullu ƙuduratin duk wata fawa da ka gani duk wani ƙarfi da ka gani duk wani tsari da ka gani a wannan gidan duniyan famin asari ƙuduratihi yana daga cikin kurabun ƙarfinsa da tsarinsa da fasaharsa wa nisbatul kamalati alaƙan kamaloli kaf al-maujuda na duniya fil alamil alawi ba duniya ba a duniya sama wasu fuli da duniyan ƙasa ila kamalihi in an kwatanta shi zuwa ga kammala Allah ka nisbati ulumil khalqi kaman alaƙan ilimin halitta ne wa qadarihim wa quwwahum wa hayatihim ila ilmihi subhanahu wa qudratihi wa quwwatihi wa hayatihi Eh, kila wannan ya yawa ku ku koma ku gani bai da wahala nan magana ce ta yi dalla dalla da yawa in an kwatanta kamalan duniyan nan kaf ba ku duniya ba kamalan sama da kamalan kafa idan an kwatanta ta da kamalan Allah shi kadai to tamkar a ce ilimin halitta ne a kwatanta shi da ilimin Allah aiku ba kome ne ba shi ku tunda Allah yana sane da kha'inatul ayun a yanzu wannan ga masallacin nan wanda ga zaka da ko nawa ne a cikin masallacin nan ai zai dai ka haushi da faɗa kan can ne zaka tambaye ni gace mutum nawa ne a masallacin nan kai mutum nawa ne suka ka zauna ba an sani ba ka ce masa ban sani ba wa, ba ina ga da wuya sai dai in sai tsoron sa kake yi kama shi ko Allah ba wai eh, nan cikin masallacin ba ya san abin da ke cikin kinkin wai ke magana kinkin halittan da ke cikin kinkin ya san ta ba dan adam ba kiyashin a cikin kinkin ina akwai shanu akwai awaki akwai tumaki akwai kaji akwai tattabara akwai zabi akwai wane ne akwai to akwai akwai din ma zai kaga ba za ka iya gano adadin sa ba ya san dukan komai kai kuwa nan cikin mu din nan cikin masallacin nan ba mu san mu nawa ne ba yanzu in muka ce muna bukata za mu kirga kanmu da za mu sha wahala karshe sai an kirga amanta wani to in kun ji wannan a maimaita shi wa nisbatul kamalatil mawjudati fil alami ko al'ulwiyyi wasfafuliyyi in an kamanta su ila kamali ila kamalihi fasila ka nisbati ulumil khalqi wa qadarihim wa quwwahum wa hayatihim ila ildihi subhanahu wa qudratihi wa quwwatihi wa hayatihi kaga wannan an kwatanta ba komai menene ba fa'idan kenan la nisbata ai babu ma dangantaka a ce kaso eh, la nisbata aslan baina kamalatil alami wa kamalatil lahi jalla jalaluhu babu nisba nan in an ce maka nisba nawa ne a ɗari Eh? idan an kasa kammala Allah ɗari to gaba ɗaya kammala halitta ba ta ɗaukan ɗaya sai dai wasu points ake ke masu ko ɗigo ɗigo ɗigo ɗigo kila in an gaji da ɗigawa a fara sa lamba amma in an kwatanta kamalan Allah da kamalan kamalan halitta da kamalan Allah babu nisbar babu nisbar yanzu in an duba yawanmu da mata ai mun fi su yawa in an kafa mu ɗari za mata za su fara ɗauki kashi na a ɗari biyar faɗa kai ɗaya mu ne tamanin da biyar su mata sha biyar mata ya kamata ku je ku yi kamfen kuma ku karantar da ku kira jama'an ku zo a yawa to haka amma da za ka tun da wannan sai ka kirga za ka irin wannan fasin to shi ne ake ce masa nisba mi'awiyya fasin ta shigo in an duba adadin kamalan kammalallu in an kwatanta ta da kamalan Allah bai da fasin ba a iya ɗaukan ɗaya bisa ɗari sai dai tsigungunan tsigungunan tun da dai dole akwai shi amma fa sai an ɗiga ɗigon da ba zai karatu ba ina daga ina zan maimaita fa'idan go kenan la nisbata asalan baina kamalatil alami to babu ma dai nisba asali ko a tsakanin kammalan halitta wa kamalillahi jalla jalaluhu ba a kwatanta su kawai na'am eh eh, eh shi mata kamalan sai ji babbar ah to ai ya ta ai in ka duba dan adam ka san dan adam ba sai an gaya masa abin da zai gane ba ya yi kai ne kwakwalwarka ya zo maka a haka to ta a cikin mutum dubu wannan bai zo masa ba wannan abin na ne zai zo masa eh? eh shi ne za ka kalla misalin da za ka zuwa ai bai sanin mu da fahimta mu ba daidai take ba ta bakin na ce ga mataccen misali ga ke sai ke mu kawo mana mataccen misalin da shi muke ganewa in ka buga mataccen misalin sai mu ji mun gane su dole sai da haka ai misalin kamar ne a ce maka a kwatanta eh, son Allah da me ke da suna taimakon Allah da taimakon mutum an ce jibilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha to in an kwatanta kyautatawan dan adam da kyautatawan Allah ai kaga shi ma bai da nisuwa bai da nisuwa a ce maka in dai za a fa wanda ya kyautata maka to babu yadda za a kwatanta kyautatawan Allah da kyautatawan dan adam to amma an je an an fi ganin kyautatawan ɗan adam ɗin go an fi ganin sa sai da faɗakarwa in ba an faɗakar da mutane ba ba za su gane ba saboda haka nan kaga yajibu Allah ya kona baina mahabbatihi wa mahabbati ghairihi min al-mawjudati lahu bal يكون حب العبد له اعظم من حبه لكل شيء بما لا نسبه بينهما nan ake so a kawo don haka nan yana wajaba Allah ya kuna nisba kenan bai kamata ba a samu kaso percentage baina mahabbatihi tsakanin son Allah ta'ala wa mahabbata gairihi da son wanansa min al-mawjudati lahu daga saman samammonsa bal ya kuna hubbul abdi son bawa ga Allah a ana ya waje ba ya kasance a azamu min hubbihi sama da soyayyarsa li kulli shay'in bima la nisbata wanda babu kafan babu ma fasanta bai baina kuma ai kaga maganan ka ya zo ko sai dai abun da in ba ana buga wannan misalin ba mutum ba zai iya ganewa ba don in ka lura da kyau sai ka ga an fifita son halitta daga son Allah yanzu ba ka ba sai a ce hayya ala sala ko hankalinsa a kwanci amma da mai kalango zai wuce ina wasa kalangun ba kalango ke ba yana kam kam daga yara sun fasa da gudu Kalangune, ne ne ina za ku je ina na je manya ma sai ga mutum ya tashi na sai wannan aikin banzan kuma ina ga yansa amma ya je gani ne ko amma sai a ce hayya ala sala mutane sun ci gaba da hiran su yalla su tsaya su bi kiran sallan ba za su tsaya ba kuma masallacin su ne suna cikin aiki su tsaya kai yi a ake ana fara Allahu akbar Allahu akbar sai Allahu akbar Allahu akbar ka dakatar da komai a gama kiran sallan amma mai kalangu ya wuce ya kaɗa kalangu an kalla an je an gani ana tambayin menene yake faruwa amma a ce hayya ala sala ba a magana lokaci yayi shin an kira kiran sallar nan a daidai ko kuma ma an makara ne don haka in an je an dawo son da ake wa duniya son da ake wa halittu ya fi son da ake wa Allah kuma ba a yi daidai ba Wani haza ƙwala ta'ala wallazi na amanu a shaddu hubban Ma abota imani sun fi tsananin soyayya ga Allah idan mutum ina ce ina yake yana son Allah zai duba aikinsa gaskiya ne me kake wa Allah me kake wa addinin Allah me kake wa bayin Allah nan za a zakkata ko a ƙaryata falmu'minuna ashaddu hubban li rabbihim mu'minai sun fi tsananin soyayya ga ubangijinsu wa amma abudihim da abun yin da'a su abun da suke masa da'a ta'ala min kulli muhibbin daga duk wani mai so li kulli mahabubin don wanda ya amsa kalman imani ka ga yadda suke sadaukar da ransu ka kalli yi rayuwar sabai kai ka san suna son Allah kai ka ga alama suna son manzon Allah kai ka ga alama suna son addinin Allah sama da dukkan komai kuma yin haka ne kaɗai za a kafa ga musulunci da shi haza a aqdal imani wannan shine sakamakon kudura imani duk imani inda yake za a same shi haka duk imanin da bai haifar da wannan ba to ba imani ne ba hana fata an ji duk imanin da bai mayar da mutum haka ba to wannan imanin sa bai yi ba imanin man koson imanin sama da kulun allazi la yatimu illa bihi imani ba zai cika ba sai mutum ya bayar da zuciya sa haka wa laysa hadhihi almas'ala jama'a wannan mas'ala wacce mas'ala ta maganar son Allah ta maganar tsare fitara wannan matsalan fa wannan bayanin siffatu wannan da ake bukata ba ta fa kasance ba min al-masail lati lil abdi an hazina ba da baya daga cikin matsalolin da bawa na da wadatuwa daga gare su na in yana so yayi in bai so ba zai yi ba wajibi ne duk wanda bai son Allah haka kafiri ne to ya karya shar'i daga cikin sharɗin musulunci dole ne a rayuwarka ka so Allah sama da dukkan abin da kake so sannan kuma ba za ka so wannan abin da kake so ba sai ta hanyar Allah yana son Allah yana son manzon Allah shi isa za ka so shi in ma da wani abu da kake son sa ya zama bin bayan wannan ne shi isa yake wa laysat hadhihi al-mas'ala min al-masail allati lil 'abdi ginan anha bawa zai iya wadatuwa daga gare ta labudda minha imma ginan anha ginan aw minha au ginan anha au min au ginan minha buddun sai a ce walaita buddun kenan ainihin e, daga wadatuwa daga gare ta kada ka kaman a ce kaman ƙanana ƙananan ilmomi wannan kaga ba dole bane ba da ka'ikil ilmi kamar a ce maka a yanzu menene hukuncin zakkan fetur ko kuma ana cirewa fetur zakka ko ba a cire maha shi kai ban sani ba shi zai shi ma sauki ban sani ba wannan ba za a kama ka ba a lahira sai don me ba ka san zakkan fetur ba sai dai in ƙasa aka haɗu gaba ɗaya aka ce ba a sani ba na an yi laifi kaga wannan da ƙa'ik wal masa'il lati yaktasu biha an-nas da mas'alolin da sashin mutane ne suka keɓanta da shi duna ba'a hmm. da ƙa'ik shine kanana ƙanana abu daƙi yanzu misalin zakka da daƙi jaliyu ne ko ko. as'aluka ajri ka amsa min misalin barin canza ma wani mai sauki Zakan hotel yau akwai kasuwanni da ake ginawa kaga kullum kila mai kasuwan yana iya samun miliyan ashirin to nan wurin yana da zakka ko bai da zakka ka ba da amsa tun da ba da ne ba ka nawa ne gaskiri ai dama a layinku ku ne aka tabbai wani aka ce masa karatun da na muke yi wajibi ne ko haram ko makaruhi ike haram ne shubu <laughs> kai yana magana da kowanne abu a duniya ya kamata ka san matsayinsa ko menene ya kamata ka san matsayinsa in ma wajibi imma mustahabbi sunna wa imma haram wa imma makaruhi wa imma mubahi kun gane daga ce eh, to yanzu zaman da muke nan ne matsayin sa na tabbayo da sai ce haram ne <laughs> kuma tsakani da Allah ba ya faɗi dai daga gaba ba wai ka malam maki ya nuna makarantar oh Allah ba maki ne ba eh o oh, oh, oh. yaro nan ina zaune an kai kasan layin yadda ake tafiya layi akan bishaɗo wani lokaci idan wani karatu aka gan shi haka aka ɗaga shi sama yan tsiraro suka gane sai a aje shi sai a fashe shi yawo a ba kowa ita tauna a kai to dandanan za ka ƙwaƙwalwa ta zo kusa to akan a ce duk abin da za ka ya kamata ka san matsayinsa yanzu a ce maka an ka kama hanyar samun naka ka tafi gida ne matsayin tafiya gida haram a wajibi ko mustahabi ko haram ko mubahi ko makaruri to kamin shi makaruri haka abokin gaje ko ala abdulaziz ne <laughs> mubahi ne to shi ne aka ce maka da ka'ikul ulum wannan sai ya bar wa malamai amma akwai abin da labudda hu labudda ne ainihin fando gari kafan Allah ba dama ga kai Allah nan ko ban san ki ba ba damuwa akwai damuwa ba kafan Allah ba labudda akwai ilimomin da dole kafan su amma akwai ilimomin da ba dole ba ne ba tsiraru ne za su iya sanin su kuma kada ka amsa ilimin da baka san hukuncin ba in ka ce mana hukuncin kaza ana bi da ce maka aya ina hadisi ina za ka samu ayan zakan kasuwa eh? ina za ka samu hadisin zakan kasuwa amma malama sun yi bayani a littattafai za a in aka shigo ta haka aka ɗebo haka aka hauro aka yamutso aka fita aka tashe cikin luga aka fita cikin menene za zane an fito da hukunci kai in kai sa'a ka ga hanyar da suka bi ma ka bi ka fito kai malami ne to balla san kai kace kace kai ne za ka yi ijtihadi ina ka ga kayan ijtihadi ba kayan yanzu kake nema yanzu kake karatun ala ma yanzu ka gama alifin ba ba shi ma baka gama ba yanzu kake hada jumla da jumla a yanzu ake sa ka rubuta wasiƙa a yanzu ake ce maka siffata kaza muna zan ce ka siffata majalisar mun nan yanzu ido zai daina fata zan roƙan maka mutane a baki minti nawa biyan bai yi kaɗan ba ina da bayani da yawa an baka minti goma ka tashi ka siffata majalisar mu eh? ina da ko da hausa ne za a yi rikici ka miƙe tsaye ka ce ai wannan majalisa ce ta karatun me yake da suna a malin kulubi ta tattaro yawan jama'an sun kai kaza ta ka kaza ta yi kaza ta yi kaza kana ta magana kuma ya zama magana ta tsaro ba a iya karanta gane saƙon da kake zo ka ce to kafin akwai da ka'ikul ulumi akwai ilimin da yake ba ya fi ƙarfin kwakwalwarka duk da zai iya yi wa kai kwakwalwarka ta fahimta amma ya fi ƙarfin sauran ƙwaƙwalin mutane tun da ba mamaki kana cikin yan baiwa nan gaba to shi kenan komai ya bayyana ku to mu sake ka da ka'ikul ilmi in an ce da ka'ikul ilmi saboda fadogari me za a fasara shi da ka'ikul daga dukka da siriri da kyar da kyar ake ganin shi sai mai ido mai kaifi banda mai ido mai tubarau shi ne zai iya hango shi to a ilimi akwai ilimin da ba kowanne ke iya shiga ya fita ba ka dubi shangiri na ka zo da matsala manyan ma idan irin wannan da kaikon suka bullo ce to shangiri da ka ce kowa ya aje duk wani dokta to wani shehi ya aje ta kace ranar ka zo bismillah na ka ne da taimakon Allah ko ya shiga sai ga ya fi da mutane بل هذه المسألة ما كده سنة إنان ke العلم mai mata, wal masa'ili, والمسائل التي يختص بها بعض nafi, دون بعض Bal هذه مسألة wannan matsalan son Allah wata matsala ce tufuradu alal abdi wajibi ne akan bawa dole ki ba lokacin ki koyi wannan dole ka bada lokacin ka ka koyi wannan ku yara ku yi maza ku iya kafin girma ya zo ba a girma a wuce wannan sai dai aka yi wannan labudda mutum kafin ya mutu zama ina da mahimmai wahi asalu aqdal imani shine tushen kudurin imani alladhi la yadkhulu fihi ad-dakhilu illa biha mutum bai shiga cikin imani, shiga imani bai shiga imani sai da wannan ayyal asalu asalu aqdil imani alladhi la yadkhulu ad-dakhilu fihi mai shiga bai shiga cikin imani illa biha sai in yana da wannan matsalan zai shiga cikin imani wala falaha lil abdi ai babu rabo gabawa wala najata lahu duniya da lahira ba zai tsira ba min azabillahi illa biha sai ya zo da wannan kudurin in ma ka ga abin da wahala to ko ma ka nemi malamin ka ka ɗauka ka dinga koyo kaɗan kaɗan in ka je ka tambayi malamin ka in wannan littafi ya ma girma akwai ƙanana ƙanana littattafai da za ka fara yi kaɗan kaɗan haka kai kan wannan falyastagil biha al-abdu don haka nan bawa ya shaggala kansa ma'ana ya tara tunaninsa akan wannan agida ya santa amrul la budda minhu aw li yurda anha ko ainihi ya dauke kansa daga gare sa ko dai ya shagala da ita ko kuma ya banza da ita yana da sakamako wa man lam yatahaqqaq biha mutumin duk da bai tabbatar da wannan ba ilman wahalan a ilmance a rayance wa amalan a aikace lam ya ta haƙar bi shahadati Allah ilaha illallah shi ne a sharaɗi ne daga cikin shaɗin kalmar shahada duk wanda bai ta ku daina ganin wannan karatun kamar akwai wahala bai da wahala dole ne duk wanda ije lahira bai da wannan ilimin ɗin, zai kurai na kan ba ballantanen ire-irenmu da muka gaji musulunci duk mun taso mun samu kan ba musulunci to amma ina ba musamman anan la ilaha illallah ba kuma ai abu ya ɓaci wannan son Allah sharaɗi ne daga cikin sharuɗan la ilaha illallah ba a karɓan kalmar la ilaha illallah a mutum sai yana son Allah sai ya fito da sai ya san hanyar ya san son Allah fa innaha sirruha wannan son Allah nan ko wannan fitiran sirrin la ilaha illallah kenan wa haqiqatuha shine haqiqaninta wa ma'anaha wa in aba zalikal jahiduna ko da masu musu masu taurin kai sun kiyarda wa qassara an ilmihi jahiluna jahilai sun gaza sa'ansa wannan ba su da uzuri a wurin Allah فإن الإله هو المحبوب المعبود إن لنا ذا متأذي ولنكونا kwana. ها دبي eh ni ba wani gani nake yanzu na fara kusan ban ma wace ba ban fara ne jin karatun yayin min ba tukuna unwa shi a karatun taɓe eh, haka za a yi amma yi ko wannan lokaci bai mana ba ya sutale kamar ba mu ma karatun ba hmm? nanan kwarai kuwa ai abin da ya samu ka kafa ba mu san shi ba ne ba babu yadda za a yi mutum ya san Allah hakkin sani ya zama bai so Allah ba ba yi isa kaga son annabawa ya fi kowa ba tun da annabawa suka fi kowa sanin Allah ba ka gama la'iku ba haka muskilolin mu shi sa ke ce tauhidi baharun ne wasi'un wanda ya kamata a bashi matsayi sosai a dukkan abubuwan da ake wa amrun labudda minhu alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أجمنا بالعلم وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين